wato hakuri za ka yi ka ɗauka ce haka ƙaddara ka fita zo abin da nake ta nuna masa kenan tun ran nan na yi haƙuri umma amma alfarma ɗaya nake nema a gurin ku wace alfarma kenan ina so ku banna in koma birni wurin kawo in ci gaba da rayuwata a can to wannan kuma sai shawarar da mahaifinka ya yanke to shikenan Allah ya maka albarka yours. はい。うんうんうんうんうん。Gaskiya <laughs> kan fara'ar da na ga yarinyar nan take mun kai yarinyar nan ta iya abinci. Tunda nake ban taɓa cin abinci mai daɗi irin wannan ba. Ranka ya daɗe ‘ya'yan yanzu fa da wayensu ake haihuwar su ranka ya daɗe. Wannan ko na yi baki ai ba ran ji kunya ba. Gaskiya ne ranka. Ba zan eh. Kuma yau ina baka labari. Eh. ban taɓa ganin haƙorinta ba sai yau yau tana munna da ni tana fara'a yanzu zancen da nake maka ƙofar ɗakinta a buɗe yake eh. yanzu zancen da nake ka taɓa cin ka ci abincin nan ka ji daɗin sa fa to ran kai daɗe ta zan yi in san daɗin abinci tun da ni ban ci ba kan na faɗi ƙarya in manta ne wallahi matso mutum na matso a tsaya mana nemi ruwa ka wanke harinka domin na san ka kai ƙazami ne ranka ya daɗe ai kazantar da ne o oh, da ne da ne ranka ya daɗe yanzu ka gyaru a in sha Allah to gyara to ko kai fa sunna ne ai <clears throat> kai Ka fa to ai ga a kirawo ka da na kirawo banna ne ya ka tunye tuwon Ah. ba haka ba ne Allah ya baka nasara eh menene an dade ba a gamu ba da tuwon rayuwar ma eh haka ciki da ne yake ciwo ina zuwa ran shi gida wallahi gudawa nake Allah ya bada lafiya ranka to ranka ya dade ko ka dan ci wani abu ne dazu kuma dai menene ranka ya daɗe irin wannan kai cikinka ni ciki na ai ban san sarki yaya aka yi ciki kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una me yasa me ka na shiga uku Baba lafiya? Na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi ma baban naku duba ka gani. Ta shiga uku to me suka ci? Sarki. Ina ilaha. Inna lillahi wa inna ilaihi. Shikenan abin da ya faru ko kuma zaki iya tuna wani abu? ba zan iya tuna komai ba na gode ya mishira Mariya, me yasa kika kashe sarkin fawa? Ni ba na son shi. Oh, shi yasa kika kashe shi domin ki mallake dukiyarsa ta gado? Objection ya mai shara. ya mai girma mai shari'a a cikin tambayoyin da barista yake yi akwai tsoratarwa da razanarwa ga mariya ya kamata ya canza salon tambayar shi maliya bata taba zuwa kotu ba irin wannan barazanar da yake mata zai sa ta faɗi koma menene barista kabir yana da kyau ka ringa tsayawa a cikin huruminka saboda haka a kiyaye na gode mai shira zan kiyaye ya mai girma mai shira ya mai girma mai shari'a ina son kotu mai alfarma ta kirawo malama talatu idan tana wannan kotun wace ce talatu talatu ta fito ta hau kan ah, ta zo ta amsa tambayoyi rijistara a yi afamin ɗinta ke ce talatu? eh ni ce ki ce kin yi alkawari na yi alkawari faɗin gaskiya faɗar gaskiya tsakani na da allah tsakani na da allah malama talatu za ki iya kotu cikakken bayanin mecece dangantaka ki tsakaninki da marigayi malam sada sarkin fawa eh, sunana talatuwa uwar gidan sarkin fawa kuma na yi wa 'yan sanda bayani kamar yadda mai gidana ya gaya min a yayin neman auren yarinyar don gaskiya hankalinmu ya tashi musamman ma ni lokacin da ya zo da magana auren haka ma 'ya'yanmu don haka daga yanzu kai ku tashi ku tashi kawai ki take zo ki tara 'ya'ya sai ka ce kasuwa me to me ke gaya musu ai ba na son yawo ne faɗa nake ɗan yi musu talatu na manta ban gaya miki ba to yanzu da yau shaura kwana uku a ɗaura mana aure eh don haka ki kwashe kayanki daga cikin ɗakin can na bakin rijiya za a zo a gyara shi haba sarki haba sarki saboda Allah zuwa yanzu bai isa a ce ka daina wannan aure auren ba kwanan nan fa ka saki yarinyar nan buntoto da ta kusa kona mu a cikin gidan nan saboda azabar kishi haba don Allah to ke talatu ba fa shawararki ki nake nema ba abin da na ce kimin kimin kawai naji haba baba dan Allah wallahi ba zai yiwu ba shi ba shi da wani buri sai dai aure aure yarinyar nan ma fa da ake magana ta fa yarinyar da zan aura ce ni nake santa kuma shikenan sai je kwace min haka ake yi haba dan Allah <coughs> kai ya wale raba kanka da wannan maganar kar ka kuskura ko da wani ka ce za ka yi wannan maganar <coughs> kawai baban yi ki bari ni ka fi san halin mahaifinka ko in dai yana san abu zai iya yin komai a kai wallahi yarinyar nan zan je in sare mata kai in ya so kowa ma ya huta dan ni ba zan iya tsaya in kalli wannan bakin cikin ba wato kai mutumin banza ne ko ba ka ji magana da nake faɗe ne to wallahi ka shiga taitayinka ka kyale shi ba dai juninsa ga abin da yake yi kenan ba muna nan da kai zai ga abin da bai tsammaci zai faru ba to amma abin da yake yi ya dace bai fa dace ba fakin sani ba. duk dai wannan magana ka batta na gaya maka ai ta nuna ma a gari na'am maza fice ka ganka <coughs> ka fice ka tafi na ce ko bayan da aka yi auren ban samu kwanciyar hankali ba tashin hankalin safa daban na yamma daban kullum sai ta yi ikirarin ya sake ta ba haka ba kuma za ta kashe shi shi kuma yana mutukar ƙaunata shi yasa ya ƙi sakinta shi ita ce ajalin shi ranar da abin zai faru na ga sanda ta kirawo ɗana awwali ta ce zo siyo mata shinkafin ɗera na ɗauka cewa ɗera za ta kashe ya dame ta shi shi za ta kashe ki haƙuri malama talatu na gode lawai mai kariya zai iya tambaya ga wanda ke ba da shaida ba ni da shiya mai shara ko barista kabiru yana da ƙarin bayani ko wata shaidar da zai iya gabatarwa na kammala dukkan sannan kuma ka duba irin ikirarin da wanda ake tuhuma ta yi ta kuma nazartar da ita domin ta yanke hukunci ko ta yanke mata hukunci daidai da mutum da aikata ya gode ya mai girma mai shari'a akwai wani abu idan aka yi la'akari tattare da mariya har yanzu akwai tsoro da fargaba a tare da ita don haka nake roƙon wannan kotu mai albarka da ta ba mu dama don ƙara yin wani nazarin da kuma gano me yake damunta duba da buƙatar lauyan mai kariya kotu ta ɗaga wannan shari'a har zuwa 16 ga watan oktoba na wannan shekara. Arise. Wai dama kana nan? Haba Ni fa wallahi na fara gajiya da shari'an nan. Kullum taɓa ta kuɗin motar mu da jinin mu. Kawai mu aje ya nuna mana inda take wallahi sai na fille mata kai. Kai. Haba da Allah. Kai ya wale, ka raba kanka. Ka raba kanka da fitina. ba sai ka je ka ɗau hukunci a hannunka ba idan ka bari ma za a yi hukunci kuma duk kaifin bakin da zaƙin bakin wanda zai kare ta ai bai sai fitar da ita daga cikin wannan matsalar ba ka sani ma ko zama na gaba alkali ya ce a je a rataye ta ko kuma a yi mata ɗaurin rai da rai kowa ma ya huta Allah ya sa amma na fara gajiya wallahi haka za mu mu ci gaba da zuwa har Allah ya kawo ƙarshen abu je dan je ko su kannuka na Assalamu alaikum. salam. ASP. da dawowa? Ya aiki? Lafiya lau ga Abdullahi na Saurayin Mariya. da na je gunta ta bani labarin shi. Abdullahi bismillah ka zauna. ko kana bukatan shan wani abu? a ba abin da zan sha ofisa kai fa ni dai kawai so nake ki taimaka wa mariya na yi imani ba za ta iya kashe mutum ba ni ma na lura da haka abdullahi amma dai akwai wani abu mai kama da tsoro ko kuma wani magana da ita kaɗai ta barwa kanta sani wanda rashin furta wannan magana shine ya saka ta ta gagara samun sukuni da za ta iya faɗan wani maganan ma yanzu ya za a yi kenan akwai hujja da na samu a zaman mu na kotu na ƙarshe wanda yana so na gano bakin zaren tukunna Sa'adun sai na san me ne. mun gode mun gode da irin taimakon da kike mana <laughs> Wanda Abdullahi. To me abin godiya kuma? No ba sai ka gode ba. Ai ɗa na kowa ne. Koyi labai? Haka ne. Salamu alaikum. Na'am. Yawwa sannu. Lafiya lau ba gajiya. Eh, a'a ba zama zan yi ba ina bala. Baya nan? Gani nan, gani nan. Menene? Ah, habiba ce eh to zuwa ne in ji dalilin da ya sa baka je wajen mai gari ba da kuma birni akan abin da ya faru da mariya amma dai ke habiba kin fi kowa sanin ni ba zan daure ƙarya gindi ba ko au haka kace bayan ka jefa yarinya a ramin da ta aikata abin da ta aikata yanzu shine zaka faɗa ka? to sai ki zo ki ce zuwa ke ki tabbatar min da cewar ke dai kawai kin ziga yarinya ta je domin ta kashe miji ko Ta kashe mutum ku samu gado kuma asirin ku ya tonu mu za mu rufa ne wallahi tallahi bala ka cika mugu azalimi babban mugu in insha Allah sai ka girba abin da ka shuka wallahi tallahi Allah ya isa Allah ya saka mana abin san da Allah ya isa ki amma ni ba abin da zai same ni kana gaban wani an ci a baki gurin ni zaki zo kina zaki zo kina min hauka Mai gida sannu bari in ɗebo ma ruwa. Mai gida sannu. In ga ruwan. Ga ruwan mai gida. Mai gida. Mai gida. Mai gida. Assalamu alaikum. Oh. <coughs> A'a. Ah. Wai har ka kammala? To, na ga biki dawo bane. Um, ina kika tsaya ne? Allah mun tsaya ne mun yi mitin da ƙungiya masu kare haƙƙin ɗan adam akan kesin yarinyar nan maria. Good. Wace matsaya kuka kai? Eh to, mun samu appointment da Anthony Janan na jiha. ya ce gobe mu gan shi amma ba gaskiya kin damu kanki sosai akan kisin amma dole ne fa dole na sa kaina damuwa a cikin magana yarinyar nan yarinya karama kamar wannan karamar yarinya kamar wannan ake so a cuci rayuwarta a sa mata wani abu na daban calm down ki kwanta da hankalinki kin ji in Allah ya da komai ya kusa wucewa Allah ya yarda amma ame ka san mene wallahi na fara na fara na fara kariya da wannan kes din gani nake kaman ba zan yi winning kes din nan ba wallahi ah, ah, kar ki saki faɗan haka in Allah ya da na a tare da ki kin jigo abin da nake so da ke yanzu dai kawai ki je ki samu ki wanka ki sallah sai ki zo mu ci abinci kin ji ko fa lemo baka ban ba ki je ki dawo <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Uh... Assalamu alaikum. To sannunku, sannunku. To bismillah bai sit. To ina gajiya. Ya ayyuka dai? Madalla. Na gan ku so crowd, Allah ya sa lafiya. Eh? To. Barista. Sa. Dama cases ɗinki da yawa. Sorry sa. <laughs> Okay, okay. Ah, ya mai girma mai shari'a. abin da ya sa muka buƙaci ganinka a kan kesin yarinyar nan ne mariya wanda gwamnati ta shigar da shi mariya ya mai girma alƙalin alƙalai mariya shekarar ta goma sha biyar kacal a duniya don haka she is a minor bai kamata a yanke mata wannan hukuncin ba wannan dalilin shi ya sa muka zo muka same ka ya mai girma shugaba haka walam kes ɗin maria is known everywhere kowa riga san shi akwai eh, the issue is very serious and kusan kowa ma dai ya san da magana ɗaya kenan na biyu yarinyar nan ta kashe mutum biyu at the same time kuma ba ta yi denying ba sun tambaye ta ta yi confirming So, eh, I don't know, me ake expecting? Haka ne, mai girma. Amma ya kamata ka yi duba akan kan kesin nan, domin akwai maganar kare haƙƙin ɗan adam a ciki. Sa'an nan Mariya, bata ci sa'an bata yi riban aure ba, auren dole aka yi mata. Idan ka yi duba da kara da aka shiga na mariya kwata-kwata bai kamata ba don mariya bata kai wanda za a gurfanar da ita a gaban kotu ba da haka muke roƙo a gare ka da ka yi duba akan wannan kesin ni a gani na hakan da aka yi kwata-kwata bai kamata ba haka ne um, wa uh, noted anyway Wannan ita ce bukatar da ta kawo mai mai girma alƙalin a ƙare. Duk da barista mai ita ce ne da kes ɗin Mariam hannunta. So, mu dai mun zo ne ba a matsayin lauyoyi ba, a matsayin masu kare haƙƙin ɗan adam ne. Muna fata wannan bukatar da muka zo ita za ta samu karɓuwa. Mun gode. You're welcome. Um, well, um, kamar yadda na ce, is subject to decision da kuma abin da doka da oda ta ce. za a duba kuma abin da hali ya yi in allah ya dawo be just za mu yi adalci right ina da meeting anyway na ma zo ne haka haphazardly saboda an ce kuna son gani na but ina ganin next time insha allah sakamakon la'akari da kuma nazari da muka yi cewa mariya tana cikin karancin shekarun da bai kamata a ci gaba da gabatar da wannan shari'ar ba da kuma ƙarfi da kotu ta bawa attorney general da constitution ƙarƙashin section 211 subsection 2 wanda gwamnati ta bashi a yau gwamnati ta janye wannan ƙara da kuma tuhuma da take wa mariya ko barisa halima tana da abin cewa ina da shi ya mai shari'a ya mai muna godiya da irin yunkuri da gwamnati ta yi akan wannan shari'a amma har yanzu ni ina da magana akan wannan shari'a ya mai shari'a da ni har yanzu zuciyata bata yadda mariya ta aikata abin da ake zarginta a kai ba ina rogon wannan kotu mai albarka da ta bani dama ne yi wa malama talatu tambayoyi ah, ah, kotu ta baki dama na gode ya mai shara kotu ta kira malama talatu malama talatu Kin ce lokacin da sarkin buhawa zai yi aure, hankalinki a tashi. Me ya kawo tashin hankalin? Ai, da yake na ga yarinya ce karama sa 'ya'yan shi. Kin ce Mariya ta aiki ɗanki walu ya siyo mata shinkafan bera. Ai, na ga lokacin da ta aike shi. Amma da ta aike shi Talatu, ya aka kika san a abincin mijinku za ta saka? Ai, me? na ga lokacin da ta zuba a cikin abincin. Kin ga lokacin da ta zuba? Amma kuma kika bar shi ya ci? Ai min afuwa dan Allah. Gafarce ni. A miki afuwa? Kin aikata wani abu ne? Ke kika ruɗa ni, kin ruɗa ni ne da tambaya shi yasa na faɗa haka. Akwai abin da kike so ki faɗa. Kike kuma ɓoye shi. ya kamata ki faɗe shi yanzu lokacin da ta zuba magani a abinci kashe mutum kuwa me zan ce wa allah idan na koma gare shi maria. firgita kin san ɗazu na ce miki bani da lafiya zazzaɓi ne yi nake yi to ba matsala ai kawo sai in ba yara su awwalu sai su miƙa musu ƙofar gida kawo da kin bashi na kai musu a'a ke da baki da lafiya banda abin yi mariya ki je ki kwanta ki huta ni kuma zan bayar sai su kai musu ce ki kwanta man kaza kin ɗauka zan barki ki je ki zubar sake gaya wa aya zaƙinta dan Allah a yafe min ya mai shari'a sharri shedan ne yin hakan da na gani zai kawo ƙarshen aure-auren da mai na yake yi yawan auri saki da tara 'ya'ya barkatai ya kula da su baya ba su tarbiyya shi yasa na aikata haka ina ganin haka zai sa kawo ƙarshen abin da yake don allah ya yafe da wannan na kawo ƙarshen tambayoyi na ya mai shari'a na gode bayan duba da hujjoji da aka gabatar a kotu da kuma amsa laifin da talatu matar marigayi sarkin fawa ta yi kotu a yau ta sallami mariya ta wanke ta daga wannan zargi da ake mata na kisan sarkin fawa bugu da ƙari kotu ta yanke wa talatu hukuncin kisa ta hanyar rataya a ƙarƙashin sashi na 221 na penal court wannan shi ne ƙarshen hukuncin da wannan kotu ta ga ya dace da ita duk wanda yake ganin bai yarda da wannan hukunci ba daga nan zuwa wata uku wata uku yana da damar ɗaukaka ƙara zuwa kotu ta gaba wato Allah ne ita kaita wannan yaron Abdullahi ya hango wasu mafarauta isa suka kwace su da yanzu ba ɗan ƙaramin yaƙi za a haɗa a garin nan ba. Allah na gode maka da ka wanke min ƴata ƙarshen mauƙiya shi ke nan ya zo sai dai ku ji kunya. Shi ke nan ba damuwa tunda sun ɗau doka a hannunsu ina tabbatar maka da cewa za mu a sa sa mota sa sa mota da kai. 不打吗？不接不接。